ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى أوصيكم ونفسي بتقواه عز وجل وراكبوه في السر والعلن واعلموا أيها المسلمون أننا بحاجة ماسة إلى أن نعرف أن التربية تبدأ كما يقال من البيت والله عز وجل هو الذي أمر المؤمنين بأن يربوا أولادهم تربية إسلامية ويقوا أنفسهم وأهليهم من النار بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا سيما في تاريخنا الإسلام تاريخنا الإسلامي هناك نساء لا ينسى التاريخ بذكرهن خلد الله عز وجل ذكرهن لما صنعنا ولما قمنا به من الجهد والاجتهاد في تربية أولادهن وتنشئتهن على تربية إسلامية هؤلاء النساء صنعنا أبطالا ورجالا بل أئمة من أئمة هذا الدين ولعل هل سميت بأم أم ربيعة ربيعة ربيعة الرأي وهو شيخ إمام مالك رحمه الله ومن شيوخه الأول الذين ربوه على الأدب والتربية ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن فروخ غاب أبوه وذهب إلى الجهاد تقريبا ثلاثين أو أربعين سنة لم يرجع إلى البيت حتى انقطع ذكره تماما وزوجته ما زالت حية تترقبه وتنتظره مع أن في نفسها يقول يعني نفسها تقول لها أنه ما زال حيا ولكن سبحان الله هي التي ربت ربيعة الرأي شيخ إمام مالك رحمه الله حتى أصبح عالما من علماء المسلمين في المدينة المنورة إنها امرأة صنعت شيئا في الإسلام لا ينسى الإسلام ذكرها وكذلك هل سميت يا أخي بتلكم المرأة واسمها العالية بنت عبد الرحمن الأسدية إنها أم إمام مالك مات زوجها كذلك والإمام مالك ما زال صغيرا طفلا صغيرا فهي التي حفظته كتاب الله تبارك وتعالى وهو ابن عشر سنوات قريبا وهذا من عادة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما يقول ابن حجر في كتابه رفع الإسر أنقذات مصر كان يتحدث عن هذه العادة عادة السلف كانوا يحفزون أولادهم كتاب الله عز وجل قبل البلوغ وهو كذلك ابن حجر يقول حفظت القرآن وأنا ابن اثني عشر سنة ابن حجر الأسكلاني رحمه الله تعالى فهذه المرأة العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن الأسدية هي أم إمام مالك هي التي حفظته كتاب الله ولما رأت أنه حفظ كتاب الله تماما ألبسته أحسن الثياب وعممته يعني جعلت له إمامة وقالت له اذهب إلى العلماء فذهبت به إلى المشايخ والعلماء في المدينة المنورة فربوه أحسن تربية وكان من شيوخه كما ذكرت ربيعة الرأي رحمة الله عليهم أجمعين فكان إماما من أئمة هذا الدين بل ركنا من أركان هذا الدين وكان مؤدبا ومؤدبا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن إمام مالك رحمه الله لم يرى كمثله في المدينة الذي كان يؤذم ويدلل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا رحمة الله على إمام دار الحجرة وأيضا سميت أيضا بامرأة اسمها سفية سفية بنت عبد الرحمن الأسدية إنها أم أم إمام الشافعي تزوجت في فلسطين في غزة نحن الآن نسمع غزة غزة بفلسطين تزوجت في غزة حينما كانت غزة تحت يعني مصر فمات زوجها كذلك والشافعي رحمه الله وهو عربي قرشي ما زال صغيرا طفلا صغير يقال أنه يعني لما مات أبوه عمره سنتان أو أكثر فردت به إلى المدينة فحفظته كتاب الله تبارك وتعالى كذلك قبل أن يبلغ سن البلوغ فذهبت به إلى العلماء وإلى شيخه إمام مالك رحمه الله فكان تربيتهم تربية إيمانية علمية سنأهن أو سنأهم النساء ثم إمام أحمد ابن حنبل كذلك ربته أمه وهو صغير حتى صار إماما من أئمة هذا الدين وهم كثير حتى إمام البخاري رحمه الله من التي ربته إنها امرأة مات كذلك أبوه وهو صغير وولد رحمه الله يقال أنه ولد أعمى الأكمى أو يقال إنه أمي وهو صغير فرأت أمه في رؤيا رأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فكلمها في المنام وقال لها إن الله رد على ابنك بصره فلما أيقظت فرأى يعني رأت ابنها بصيرا فذهبت به إلى مكة وأدبته وأرسلته إلى العلماء كان تخرج وتسهر ليلا لا تنام تذهب به إلى المسجد وإلى مجالس العلماء والشيوخ لكي يتعلم فهؤلاء النساء وغيرهن كثير الذين سنأنا أئمة من أئمة هذا الدين والمقصود ما بالك بغيرهم كثير الذين لم يكونوا أيتاما كان لهم آباء كان لهم أمهات يربونهم على تربية الإسلام يؤذمون الله عز وجل ويؤذمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وجد أكثر ذلك في هذه الأزمنة أن كثيرا من الناس أو أن كثيرا من النساء يربين أولادهن ولا ألا والعياذ بالله على مسلسلات الفيلم أفلام الخليئة اللادنة فلا غرو أن يوجد أولاد لا يرأون بوسية الله ووسية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرون إذمة الله ولا إذمة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن تربية كما كما يقال تبدأ من البيت وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان أوده أبوه على ما كان أوده أبوه فنحن الآن نسمع ما حدث من تنقيص وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلكم الشاعر الذي يرى أن هذا من الدين وأن هذا من تأذين أوليائه وشيوخه حتى خرجت تلك المرأة بدعوى أنها أو أنهم يحفظون حقوق الآدم أو حقوق الآدمية بدعوى يحفظون حقوق الآدمي كذبا وزورا وبهتانا والناس يكثرون اللعن عليها نعم تستحق اللعن بالطبع ولكن الذي أقول أيها الأحبة من الذي رباهن وعلى ماذا يربون والله أصلا يربون على غير تربية الإسلام لكنني أقول نداء خاص إلى رؤسائنا بأنهم إذا كانوا يأخذون الناس ويحبسونهم في السجن إذا وقعوا في أعراضهم فإرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالعناية وأولى بالحفاظ وأولى بالصيانة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له حقوق علينا جميعا سواء كنت رئيسا أو مرؤوسا مهما يعني ولو أي أي طبقة كنت إذا كنت مسلما فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا عليك شئت أم أبيت فيجب على الرؤساء أولا ثم على العلماء وعامة الناس بأن يدافعوا عن رسولهم عليه الصلاة والسلام وأن يتكلموا دفاعا عن إرض رسولهم عليه الصلاة والسلام وإلا والله لا خير فينا لا خير فينا إن لم ندافع عن نبينا ورسولنا وحبيبنا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من آبائنا وأمهاتنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله عز وجل سوف ينصر دينه ولكن نرجو من الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه بنا والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yan uwa mai mana wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu sani cewa ita tarbiyya duk inda ka ganta to tana farawa ne daga gida kamar da ake faɗa kuma kowa yana nuna hoton gidansu ne da inda ya taso da inda aka tarbiyyantar da shi a zamanin da mata ne ma mata suka rika tarbiyyantar da manyan mutane masu tarihi a musulunci waɗanda suka zama rijal abtal bal a imma min a immati habatin suka zama shugabannin wannan addini na musulunci waɗanda ubangiji ta'ala ya tabbatar da ambatansu har zuwa ranar alkiyama ba za a manta da su ba khallada Allahu zikrahum ila an taquma sa'a ka dauki misalin ba wai daga cikin sahabbai ba ko tabi'ai ba rabi'atul ra'i daya daga cikin malaman Imamu Maliku rahimahullah babansa shekara 30 ko da biyar ko 40 ya bar gida ba labari babu wanda ma yake ji labarin inda yake ashe bai mutu ba tsawon shekara arba'in din nan da babansa bayana nan babarsa wallahi ita ta kula da tarbiyyarsa ita kadai ta shiga ta fita da duk abin da ake kashewa da kudin laraba da kaza da kaza har ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman garin madina wanda suke koyarwa a makaranta wato a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke koyar da manya-manyan mutane suka zama manya daga cikin manyan wannan addini wanda ake kira rabi'atul ra'ayi ibn abi abdurrahman farruq duk wanda yake karanta tarihin malamai imam malik sai ya ga yana daga cikin malamansa na farko wanda tun yana yaro suka rene imam malik rabi'atul ra'ayi wace ce ta ne shi mace ce kawai imra'a ya zama abin da ya zama daga nan baban sai dawo ya gan a irin wannan hali ya yi kuka ya yi kuka ya gode wa wannan mata ya yabe ta a bisa amana da ta rike masa bayan shekara arba'in da ta wuce shi kansa imamu maliku imamu darul hijira abu abdullahi al-asbahi alhimyari imamu darul hijira wanda duk wanda ya kalli tarbiyar imam malik to ya san ba karamin mutum ba ne. ana buga misali da shi wajen girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam aka ce hatta hadisin annabi imamu maliku baya karantawa a titi baya karantawa a kan abun hawa ko ka tsaye da shi ka ce tambaya akan hadisi wallahi baka isa ba kai da maliku na da rai rahimahullah ina ji ko a waya baka sai baka amsa ba wallahi a wayan ka ce ya manzo Allah ko ya imamu maliku hadisin nan ne na manzo Allah ban gane shi ba wallahi baka isa ba sai ka zo kayi ladabi saboda girmama hadisin Allah ballan tana kasa da ba network komai ma ba network kana magana tana daukewa daga nesa mutum zai nemi fatawa akan hadisi ko kaza wala allama malamin bai ji ba sosai kuma a haka ake so a bada fatawa kuma nesa ba da nisa ba fa inda in mutum ya manno a guje a cikin minti 20 zai zo imamu maliku aka ce hatta kalmi baya iya sawa ya yawo da shi a garin madina wai me yasa yace wallahi yana jin kunya ya rika taka kasar da annabi yake kwanta a cikin ta har doki aka ce baya hawa sai ya je bayan garin madina ce shi garin da annabi yake kwanta ma ba zai iya taka shi da doki ba hadiba tarbiyya amma haka kawai yadda ta kansa cikin wannan tarbiyya a'a wallahi matacci ta shiga ta fita shi ma fa hanya ne yana yaro baban sai mutu amma babarsa ta shiga ta fita ta tarbiyyantar da shi haka almajirin sa shafi'i wanda maliku ya rena shi ma ya babarsa ta yi aure a falasin a gaza ta dawo da shi yana yaro ta sa shi ya haddasa ƙur'ani sannan ta tura shi makarantar imamu maliku domin ya koyi ladabi da tarbiyya da girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i ya zama shi ma ɗaya daga cikin shugabannin wannan addini mai fasaha mai tsoron allah mawaki daga cikin mawaka wanda suke waka ta musulunci hajjiwa ne da shi da shi kansa imamu ahmad imamu ahmad mahaifiyarsa ce ta tarbiyyantar da shi shi ma yana yaro ya haddasa ƙur'ani ta koya masa ladabi ta ainihin wato tura shi makaranta irin su alƙabi abu yusuf almajirin abu hanifa in ko za ka koma ɓangaren sahabbai da tabi'ai wallahi allah kaɗai san adadin ballantana kuma a ce ba maraya ba ne ma da uwanshi da ubanshi waɗanda suka tsaya kan tarbiyyarsa amma mai muke so mu ce shine abin da suke fara yi shine kafin yaro ya shiga uwa duniya wallahi tun yana dan shekara goma sai ya fara haddace qur'ani shekara goma suke fara haddace qur'ani kamar da ibnu hajar ya fada cikin littafin shi raf'ul ism an fi yana magana akan shi kansa da tarihinsa yace ya haddace qur'ani yana ɗan shekara goma sha biyu Ibn hajar al-asqalani wanda ya fatahul bari mai bulugul maram Ya ce haka al'adar magabata ta ce babu yadda za a yaro a haddatar da shi littafin Allah da hadisan manzan Allah sallam ya zo kuma ya lalace ya shiga duniya ya wargaje har a taba tarbiyyar ko haralar manzan Allah a taba alfarmar annabi ya zo ya ce zai shiga ciki ko kuma shi ya taba falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce zai zo ya kare ainihin wanda ya taba martabar annabi so da kan an ce ga wata ko fandarariya ko wani mutum fandararre ya zo yana magana akan dan me wanda ya zagi annabi za a kashe shi ko za a yanke mara hukuncin cisa shi yana kwato haƙƙin ɗan adam to shi annabi ba ɗan adam ba ne shi ba shi da haƙƙi kuma abin bakin cikin sai a turo wani musulmi ko wata musulma sai kuma a ce wai dan Kano ne ko yar Kano ce zama ce a uzubillah gaskiya ba ma jin dan Kano ko yar Kano wadda ta rena a kano ta san falalar manzan Allah ta salma da darajarsa a ce ga wani ya taba darajar annabi ba kokanto ake ba ba shakku ba ba kazafi ba shi ma ya tabbatar al'umma ta ji ta ce da. ya zaji manzan Allah ya ci mutuncinsa da sunan shi dan hakika ne dan hakika na'am tare da cewa tijjaniyawan suna barranta kansu da shi amma da ya ce shi ba tijjani ne dan hakika ya taɓa martabar annabi kuma ga hukuncin da aka yi mar wasu kuma su ce suna so su kare haƙƙin ɗan adam su abin da nake shi ne asalin dama ba masu tarbiyya ba ne kuma ba wai ba su cancanci tsinuwa ne sun cancanta a tsine musu albarka babu wani laifi amma dama ba masu tarbiyya ba ne mai tarbiyyar da ya san girman annabi ma ba zai haka ba wanda ya san darajar manzan Allah ya san annabi ya ce ɗayan kuma ba zai imani ba sai ya so ni sama da ubanshi sama da uwarshi sama da ɗansa sama da mutanen duniya baki ɗaya to annabi yana da haƙƙi akan kan mu so shi sama da kowa mu kare sama da kowa saboda haka irin su imam al-bukhari ma duk mata ne wallahi suka tarbiyyantar da su ba ma mazan ba tukuna yana yaro makaho aka haife shi babarsa ta kwanta ma mafarki sai mafarki da annabi ibrahim yana cewa da ita ce ɗanki fa allah ya dawo masa da idansa shi ne ta ganshi ta tashi ta ganshi da idanuwansa guda biyu ta tafi da shi makka a wurin malamansa na farko ya fara ainihin karatu kafin ya shiga duniyar ilimi bai kai shekara 20 ba ta tura shi ainihin ya fita neman ilimin hadisi mace to amma mu har yanzu abin da muke cewa ba wai turusun wayannan mutanen da ake zugowa suke kaza suke kaza wallahi ni ba shi yafi damuna ba dan dama wayannan mutanen so ma suke ma su suna a so so suke su suna amma ni abin da nake cewa shine idan har wani zai fito ya zagi shugaban kasa yan sanda su kamo shi su ce ya ta dokar kasa ya ta dokar constitution ya taba mutuntun shugaban kasa a daure shi a kama shi a kai shi kotu to annabi bai fi shugaban kasa ba annabi bai fi gwamna ba to wajibi ne akan shugabanni da eh, tun daga 'yan sanda har shugaban kasa har gwamnoni na rantse da girman Allah sai sun fito sun kare darajar annabi in ba haka ba Allah zai tambaye su karka yadda ka bar mulkin ka baka kare martaba annabi ba ka sa hannu idan gwamna ne ko shugaban kasa yake da haƙin ya sa hannu a kashe wannan ba Allah bai sa ba wallahi ya ta amanan manzo Allah a mulkin shi ba magana wata shaidaniya ta fito ta so za ta kare haƙƙin dan adam ba a shugaban ƙasa da gwamna suna da haƙƙin kare martabar annabi a matsayinsu na musulmi in dai su ne za ta sa hannu a kashe shi to wajibi ne ya sun sa hannu <laughs> magana ya yi afil ko ya daga ƙara ko kaza duk bata taso ba manzan Allah aka taba in dai har za a taba wani shugaba ko wani babban hankali ya tashi a je a kamo shi to mamzala shine min babu aula shi ya fi cancanta a kare mutuncinsu wannan wajibi ne kuma iya abin da za mu iya faɗa kenan a matsayin masu tunatar da su da kuma gaya musu sannan kuma mu sani yayan uwa cewa babu shakka na wato waya ko mai zafi ba za ta taba Allah ba ba za ta rage darajarsa ba ba za ta taba rage martabarsa ba yana nan hayyan wa maitan a halin yana da rai a halin ya rasu ta tana nan ba za ta gushe ba salawatu rabbi wa salamuhu alai ka je ka karanta ishiriniya kai kallon abin da alfaza biya kai kallon abin da mai ishiriniya ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam da ya isa ya tauye martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> da haka abin da muke cewa yan uwa wallahi ba wani abu ne wanda za mu rigima ko fada ko ta da hankali ba a'a abu ne da ya kamata kawai manyanmu a matsayinsu na manyanmu su shiga wannan lamari su rika isar mana ba ma sai yi magana ba matukar mun zaɓe su don su kare mutuncinmu da addininmu to mu Allah ya fi mana komai kuma ya fi zo su mana titi ya fi zo su mana komai inda za su kare martaba annabi amma na rantsi da girman Allah idan ba a yi to duk musibar da ta baya fa to sai ta shafi kowa ko ba za a taba taba annabi a yi shuru a zauna lafiya ba kuma ko ma sun sa hannun ko ba su sa ba dai an musifa dama tana karuwa ba za a ce wai dan sun sa hannu a kashe wannan ba, Allah sun shiga harkar addini amma za a yi fitina ba wata fitina ba wata fitina kace ni na sa hannu a matsayina na shugaban kasa a matsayina na gwamna na kare martabar annabi iya abinda zan iya yi wallahi sai na ga an kashe shi sai dai in ba a Kano bane sai dai in ba a kasa Najeriya bane ko ba wani kirista da isa zai ce ba kai daidai ba a bible ma hukuncin sa kenan ko wanda ya zaji annabi isa ko wanda ya zaji wani annabi ko manzala hukuncinsa kisa saboda haka wannan shine abin da ya dace ga kowane shugaba shi dai alkali ya iya abin da zai kuma ya gama nasa ya karanto a qur'ani da hadisi hukuncinsa ya kuma zartar iya abin da zai yayi waye yake da hakkin zartarwa wannan kuma manya ne ba ni bane ba kai bane amma fa in ba ba wallahi suka bar mulki sai Allah ya tambaye su so da aka daga nan zuwa har su gama mulki muna zuba ido in suka sauka ba a kashe shi ba na rantse da girman Allah sai Allah ya tambaye kuma su je su a ce man rabbuka su shiru man nabiyuka kai ka amsa wannan tambayar ma a ce waye annabin kama ka ce manzo Allah a kabari baka kare martaba shi ba baka kare mutunta sa ba kana da dama sai ka sauka ne zaka samu dama ubangiji Allah ya ba shi ikon haka Allah kuma ya samu dace Allah kuma ya rika tsare mana mu da addinin mu baki daya wa qumu ila salatikum